Ba'adu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin bayan haka da yardan Allah subhanahu wataala za mu tashi a shafi na ɗari biyu da ashirin da shida ko? Na'am insha Allah. mai tambaya na tambaya ne akan wannan expansion da aka yi bi ma'ana faɗaɗa masallacin manzo Allah da aka yi wanda aka sa lemomin nan lema a ta waje ɗin nan shin wanda ya salla a cikin lemomin nan tamkar yana da ladan wanda ya salla a cikin masallacin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake salla a cikin masallaci na wannan yana daidai da salloli wato dubu ɗaya shi ne ake tambaya ga tambayar kama haka ma ita ya ce akramakala halis salatu shin sallan da ake yi fi tausi'atil masjidin nabawi wato a inda aka faɗaɗa na masallacin annabi ɗin nan tahtal mazallati ƙarƙashin lemomin nan da ake buɗawa tu'tabaru kas-salatu dakhilal masjidin nabawi shin ana ɗaukan shi daidai da wanda ya sallah a can cikin masallacin annabi ɗin inda aka yi gini? Malamai suka ce, Al'amakinun lati tadkhulu fil masajidi inda tausi'a, duk wuraren da wato aka faɗaɗa su suna shiga cikin masallaci hukuncinsu yana zamanto hukuncin wanda ya shiga masallaci. tuta ba'da dukhuliha fiha ahkamul masajidi bayan an shigar da su an fadada to ana ba su hukuncin masallacin wa ala hadha abisa wannan yu'tabaru ma zida fil masjidin nabawi ana daukan duk abinda aka ƙara na masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa udkhila fihi aka shigar da shi cikin masallacin min al masjidin nabawi ana ɗaukansu ɗaya ne ɗaukansu ɗaya ne wa tajiri alaihi ahkamuhu dukkan hukunce-hukuncen da suke cikin masallaci su ma sun shafi hukunce-hukuncen wannan ƙarin inda ake sallah min mudha'afatil ajr wajen ninnin kalada wa ghairiha da makamantansu min al-ahkami da hukunce-hukunce mai ma'ana idan mutum ya zo waɗannan wuraren shi ma zai yi tahiyyatul masjid zai tun masjid eh, tunda akwai lemomi akwai abin nan duk ana attaching din su kuma ana sallah a tashi gaba ɗaya yi ruku'i tare wa in kana al-ajru yatafawatu bi tafawuti ada'i salati fi as al-awwal sai dai kawai inda ladan yake da fifiko wanda ya riga sahun farko dab da liman mun san sahun farko ya fi kowane sahu lada sai wanda yake biye da shi sai wanda yake biye da shi amma wai aladan jam'in da ake samu dubu ɗayan nan kowa yana samu da wanda ya a wajen expansion ɗin na wajen lemomin nan da wanda ya can inda aka faɗaɗa da wanda ya asali a ƙwaryan inda da masallacin manzon Allah ya fara duka ɗaya suke ina fata bi tafawuti ada fi safi al an ada'iha fi safi thani na'am mun san ladan sahu ɗaya ya fi na biyu na biyu ya fi na uku na uku ya fi na wannan waɗansu merit ne amma an yi tarayya wajen samun dukkan ladan nan na dubu ɗaya ina fata an gane ko yanzu Allah da rahamarsa mai yalwar rahama an yi sallah cikin masallacin manzon Allah sahu ya kama har wajen nan wannan farfajiya har ƙarƙashin leman nan a ce Allah ya yanke na waje sai ya ba mu waɗancan lada ya ware waɗannan Allah rahamarsa ta fi haka yalwa rahamar Allah ta fi haka yalwa ina fata an gane ko saboda haka abinda ake ba wa na ciki duk shi ake ba ma wanda suke wannan farfajiya sai dai wanda ya zo a sahun gaba kamar yadda muka sani ya fi lada wannan shi ne abin da ke na Allah ubin ya datar da mu tambaya ta gaba mai ita yana ce akramakallahu ma huwal masjidun nabawi alladhi ussisa ala taqwa min awwal yawmin wani masallacin annabi ne wanda Allah yayi bayani shi a Qur'ani yace masallacin da aka fara assasa shi aka fara sanya harshashin sa aka gina shi asali akan tsoron Allah tun farkon wato zuwa Madina wani masallaci ne wannan shin masallacin Quba ne ko masallacin annabi dinna nan wanne ne masallacin da Allah yake nufi a cikin wannan aya malamai suka ce almuradu bihi masallacin da ake nufi fil ayati da yazo cikin ayan nan alkarima mai girma min surati taubati wanda yazo a cikin suratu tauba ya almasjidun nabawi ala sahih malamai sun yi saɓani waɗansu suna cewa masallacin ƙuba ne waɗansu suna cewa masallacin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma magana da tafi inganci daga maganganun malamai da saɓaninsu shine almasjidun nabawiyu ala sahihi min qaulai ulama masallacin annabi ne ake nufi bisa magana mafi inganci wakila waɗansu malamai sun tsaya suka ce masjidu quba don masallacin quba shine manzon Allah ya fara ginawa ya da zango kafin ya shigo madina ya fara gina nashi huma kilahuma ussisa taɓa ya yace dukkan su din an gina su a bisa tsoron Allah ba ka masallacin munafakai da aka gina a can ba Allah yana so ya bambanta masallatan da manzo Allah ya gina da masallatan munafakai. da munafakai sun gina wani masallaci can a hanyan a Uhud a airport ta inda za a fita ta baki a inna yi hanyar airport haka ba ta hanyar abin Uhudu ba ta nan da ake bi wajen abin na Shari'u Abdulmalik. ana bi ta can to akwai inda munafukai suka gina nasu wai ai masallacin manzo Allah yayi nisa saboda haka waɗansu za su iya zuwa nan suna limanci wane ne zai tsaya a wani <laughs> masallaci bayan ga manzon Allah bayan ga masallacin manzon Allah kuma lokacin Madina yar kaɗan ce to a lokacin munafukan sun gina ne saboda su rika gayyatan sahabai ɗaya bayan ɗaya su ce a zo a mana nasiha a zo a mana a karatu sai su rika kakkashe su sai sai amfani da wannan daman suna assassinating nasu suna musu ɗauki ɗaiɗai shine Allah ce la taqum fihi abatan ya Muhammad kar wani ya tsaya a wannan masallacin da sunan zai yi sallah yace masjid dirari masallaci ne da ba a nufi Allah da shi ba an gina shi ne domin cutar da al'umma musulmi da yakan Allah da manzansa da yakan musulmai ka tsaya a masallacin da aka gina shi bisa tsoron Allah tun farkon gina shi to shine ma'anan ayan kenan to wanne ne na kuba ne ko na manzo Allah malamai sun yi sabani waɗansu sun ce na manzo Allah waɗansu sun ce na kuba amma malamai suka ce dukkan su biyun dai an gina su a bisa tsoron Allah to wannan shine mu na yau da yardan Allah subhanahu ta'ala gobe za mu shiga akan hukunce-hukuncen masallacin wato Qudus shi ma mu ji falalan shi <clears throat> mun ji falalan sallah a masallacin Makka Ka'aba kenan lada dubu nawa dubu ɗari idan mutu ya ladan sallan jam'i dubu ɗari to waɗansu ma suna ce idan kai nafila ita ma ana ninninka ladanta haka ɗin to sannan kuma masallacin manzo Allah lada dubu ɗaya ne jam'i sai na ƙudus lada ɗari biyar ne to gobe ne za mu shiga na ƙudus ɗin mu ji shi ma hukunce-hukuncensa Allah Ubangiji ya datar da mu ya ƙara wa rayuwarmu albarka ya sada mu da dukkan alkhairi wannan rana babba mai albarka ranar juma'a kada a manta da yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ciki kamar yanda ya nema tun yanzu za a fara yi babu wata matsala duk lokacin da mutum ya motsa sannan bayan la'asar a dukufa wajen addu'o'i bisa hadisin da manzon Allah yake akwai wata sa'a da Allah ya sa a wannan lokacin malamai sun yi hasashe sun zaƙulo wannan sa'ar tana fara daga bayan la'asar ne zuwa faɗuwa rana duk wanda ya dace Allah yana karɓa masa duk abin da ya roƙa. to Allah ya datar da mu ya ƙara wa rayuwar mu albarka fa subhanaka bi hamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullah